da ke bayanin halaccin a kurkure baki sa'annan a jega ruwa daga kamfata daya. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء أنه minan من Ala على يديه وغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين كأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم karbo da Abdullahi dan Zai cewa shi annahu asraka min al-ina'i ala yadayhi fa qatalahuma ke shi ya karkata ruwa a cikin hannunsa Allah ya sa guda biyu sai wanke su ثم غسل أو مضمض الشك من الراوي sa'annan ya wanke ko ko ya yi kuskure baki wanda ya saka ya keke ruwa daga hajji ya saka min kafatin wahida وفي رواية من غرفة واحدة لذا تنفتح فيها ففعل ذلك ثلاثا في سيحيك ثلاثة أخرى فغسل يديه إلى الكربقين فأنا سيوجد أن هذا هو أبو مرتين مرتين توبيبيو ومسح برأسه فأنا يجعب كنسا تقول مسحت وحدي نبتي na ناشا ناشا في كينا sai ka yi da hannun ka kai ka dauka ka babu komai amma ita ce masahtu bi ra'si ma'ana ka saka hannayenka cikin ruwa sa'annan ka shafa kai shafin kai sai ce wa masaha bi ra'sihi ma asfala wa ma adbara sai ya shafi kansa daga farko zuwa karshe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya saka hannayen ga guda biyu cikin ruwa sa'annan ya ya dora haka daga kan goji don mafarin gashi sai ya yi haske ya sa'annan ya saki dawowa da su shi ne ma'anar ba asbara bihi ma wa adbara ma wa ma adbara وغسل رجليه الى الكعبين سال يويه كفافا فهداك سوى الى الزوج ثم قال فأنا بايا يا جمع الولاء تكشر الولاء سيدي هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم haka alwalar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ma'ana da ya nuna maka cewa duk wani abu da zaka koya daga cikin addinin musulunci da zamo almajiri na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kowa ya nuna maka zai kama hannunsa ne ya sada ka da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kowanne a cikin sahabi ne tun daga sayyidina abubakar har umar har usman har ali hmm. abu huraira amr bin yahya amr bin yahya al-mazani kowanne a cikin manya manyan sahabbai ne amma daidai da alwala sai isa nuna ma ya ce ga yadda za ka yi ba matukan yana da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa in ma ya zo ya ce to zan gwada maka yadda alwalar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take ko kuwa a'a ya zo ya ce zai gwada maka alwala sai ya yi tun daga farko har ya kai karfe ka koya sannan sai ce maka wannan alwaran ba ni ne na koya maka ba manzon Allah sallallahu alaihi قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور من ماء فتوضا لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنفر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء وغسل يده إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده فغسل رجليه an karbo الأمر إلى يا yaya إلى daga mahaifinsa ya ce shahidtu amr ibn abdul na halarci amr dan hasan dan abin hasan dan uban hasan sa'ala abdullahi bin zaid shi yana tambayan abdullahi dan zaid عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا يا من الله صلى الله عليه وسلم في Ma'ana معناه عن الولاء take. tana da sauki kowa ya iya kusan dukkan musulmi ya iya alwala sau suke su gaba su zama su ga cewa suna da sanadi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zai ce ka sai ba sai ce ga gwada ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke alwala duk wanda aka ce ka gwada ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke alwala kowane da sai inda darajar ta kai ce sahabbai ba zai ce ki kare na da ne alwala ta ba a'a baya fadar haka mm. sai ya nasu ya tsaya ya ce a kawo ruwa sai ya gwada maka yadda ake alwala duk baki daya sa'an nan yake haka za a aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata haka ake karban addini yace ya tambayi Abdullahi dan Ubay alwala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. sai ya ce, abinda ake so shine mutum ya iya aiki sanin kowa ne cewa at-ta'limu bil fi'li aw qawl fil nafsi min at-ta'limu mutum abu a aikace ya fi kiza ya fi rasawa ya fi sa fahimta da ka ka faɗa masa kana faɗi da kana kiɗi ka tsaya ka ɗauko abin ka yi a aikace yana kallo ya fi fahimta da ka masa da bai sai ce to a kawo ruwa فدعا بثور من ماء سيدي أساو ربانو كو غورا كو تلقا كو موسى كو روبا كو بوكيتي كو منيني نروا فتوضع له سيئة الولاء توضع ليعلمه أي توضع من أجل تعليمه سيئة الولاء جنجا سنجسو يتم أن تدرسوا الولاء كثير kada kai mamaki in baka iya alwala sahabbai waɗannan da suke masu tambaya inna sahabi ko tabi'i kan al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga ma'aiki sai sahabban da duk baki ɗaya, bayan sahabban da sai tabi'ai bayan tabi'ai sai tabi'u tabi'ina daga tabi'u tabi'ina sai asba'u asba'i tabi'ina haka mas'ala take har zuwa yau har ke koya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to haka kai kuma in za ka ilmantar da mutane addini ya kamata ka san yaya abin da kake nufi shine to ka fahimci addinin su yi amfani da shi ba wai kai wani rabo na kanka ba dukkan mu mun san Abdullahi ibn Mubarak da Imam Ahmad Abdullahi ibn Mubarak da Imam Ahmad abokan juna ne tare suka tashi tare suka yi karatu kowanne cikin babban malami ne kowanne yana da mazhabi amma Imam Ahmad ibn Hanbali Allah ya kaddara mazhabi ba zai yaɗu amma Abdullahi ibn Mubarak Allah bai kaddara mazhabi ba zai yaɗu kamar yadda mazhabi Imam Ahmad ya yaɗu ba. ne suke tafiya sai suka ga wani tsoho yana alwala bai iya alwala ba ko kuma suna son su gwada miki ya su nuna masa ya ake alwala kuma duk sa'an da mutum ya girme ma ya fi ga shekaru da wahala ya iya ya sassauta ya saurare ka ko kuma ba abin da ya dame su sai a fahimci addinin kawai a fahimci addinin Allah imamu shafi ya ce ban taɓa jayayya da wani ba sai ina fata na ga cewa abin da yake fada shi ne gaskiya duk sa'an da kake ji cewa kai kake son a ce kai ne to akwai rabo da ke sa a imamu shafi yake duk sa'an da suke mutu da malami Allah Allah yake yi yake yi abin da malamin zai faɗa shi ne gaskiya in yana ce gaskiya sai dauka dan abin da ake nufi shi ne gaskiya amma in kana son addini ya ɗaukaka ta hanyar ka da za a ce wani wanda ya ji ka sanin abin ya zo kai ba za ka yarda ba sai dai kai ta hanyar to akwai rabo na ke kan ciki dan in gaskiya ake so to gaskiya duk inda ta fito karɓar da ake yi ba tare da cewa wane ne ya faɗi da ko ina ta fito ba dan gaskiya kake so sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man kana la yakulu jannata man fi nafsihi salmaratu min kibri duk wanda yake da kasan da gaskiya shi na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani suka warke sai suka tashi suka ce ya rasulullahi mutum yana son shi baka tayi kyau sai Allah mai kyau yana so abu mai kyau wanda ya tashi yake takalmi manzo Allah mutum na son takalmi da yake manzo Allah yake haka ne wani ya tashi yake ya manzo Allah mutum ya kai tsara jama'a su ci abinci yana cikin girman kai manzo Allah yake ba shi ba cikin girman kai sai suka ce ya manzo Allah wannan ne ma girman kai ne sai manzo Allah yake kin gaskiya da raina mutane waɗannan abubuwa guda biyu sune girman kai kin gaskiya da raina mutane in ka zalika bi anna Allah huwa al-haqq gaskiya kake so kama za ba da alhaqqi illa dalal babu wanka da wanda ya fada din mutumin ruwan ku ne mutumin kasan ku ce kai ka amince a'a abin da kake so shine gaskiya to Abdullahi dan Mubarak da Imam Ahmad yake ba a cikin da dame su ne da addinin Allah kuka ga wannan dan ciwo bai yake alwala ba yaya za su yi sai su sai dabara kuka ga kwarewa a cikin rayuwa sai suka je suka ce ni da dan uwana muka yi musu a cikin alwala ni ya ce masa na fi ya alwala ni kuma ya fi ya alwala to kai kuma ka girme mana duk baki daya muna son ka kalli alwalan mu na yi alwala ta yi ta ka kai mana hukunci wa shi alwala dan ni na kiya ki na kiya to babu ne sai wanda ya alwala da cikakkiyar alwala ma aka ce maka Abdullahi dan Mubarak kada ka tambayi matsala sunna kan daga yan sunna kenan aka ce maka Imam Ahmad bin Hanbal ibn Hanbal dan daga yan sunna kenan sai wanda ya alwala ya gama wanda ya alwala ya gama

salatan bi salati to uku yana da tambata uku an nuna maka cewa ya halatta ka tambato to daya ka kurkure baki ka sheke ruwa ya halatta ka sabanta ruwa kai to biyu to uku إلا أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا بعد يشتد حلم الشروع فغسل وجهه في وجهه كذا to uku. ثم أدخل يده في الإناء سأل فأنن يجد هنوزا أتكون قرية بوكو بوكو قالوا فيه فأدخل يده إلى المرفقين مرتين مرتين وأن يسيوي بسجيا هنوزا وأن سجيه وأن سجيه وأن سجيه ثم أدخل يده في الإناء سأل يسيوي يجد هنوزا أتكون بوكو قرية بوكو فمسها برأسه فييسا فرقين فأقبل iya daidi wa asfara hijima sai ya fara daga farko ya tafi karshe baya sa'an ya sake dawowa da su kun ma asfara ya dawo faka sana da jilai da mai yau shiga bakun da guda biyu kada a jaka na musa kada da jaka na wahayun kada na sa'a rasa homar rasar a cikin wata riwaya daga wahayun yadda ya tafi kansa so daya وسوء الرجل مع امرأته وفضل وسوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت النصرانية wannan baji an kawo shi ne don bayanin cewa don mutum ya saka hannunsa a cikin ruwa alwala ko kuwa ya yi alwala ruwa ya tsawo ya saura ba ya nuna cewa wannan ruwan ba za a yi alwala ko ba za a yi sarki da shi ba a'a shi da ke babin da ke bayanin cewa mutum da matarsa su yi alwala a cikin kwano ko roba ko koko guda ɗaya suna saka hannunsu suna sambata baki ɗaya wa fasli wa tulil mar'a da bayanin hukuncin ragowar ruwan da mace ta yi alwala ba ta shiga tarar da matar ka ta ɗebi ruwa ta alwala sauran ruwan da ya daura cikin buta ko cikin gora ko cikin kalka ko cikin kwano ɗin menene hukuncin sa aka ce ya halatta yi alwala da shi ko kai wanka ko kai kowane irin sarki da shi dan ruwa matukan baya ta gayyara da najasa ya canza kamanninsa ko ɗanɗanonsa ko soyayyarsa ba baya hana a yi alwala da shi don ka ɗebo ruwa cikin kwano ko cikin roba kana ganin tsalli sama ko kuwa akwai sauran alama ta alama ta kamu ko ko wani abin da aka sa cikin kwano ya hana cewa a yi alwala da wannan ruwa ruwa sai in ya fita cikin hajjacin sa na ruwa ko za a ce tsaro ne wannan ko ko a ruwan dauraya ne ko wani abu daban amma matsar ruwa ne dan wani abu kaɗan ya shiga cikin bai canza kamannin sa ba bai lalata da shi ba saboda hadisan da za su zo daga baya da bayanin kaurar ragowar da mace ta yi alwala ko ta yi wanka da shi sa'an nan ya ce wata wabba a umaru bin aliyu ya ce sayi da umar ya yi alwala da ruwan jini dan ana sanyi ba ka iya yin alwala da ruwan sanyi haka ce ya halatta ka imama ruwa kai. Wajen baitin nasraniya kuma ya yi alwala daga salka ko gora ko kuwa a koko daga wata mace na wata mace ba na tsara kafira abin da ta ɗaya ruwa da shi ta ja ko kai bukatarta matukan ba an tabbatar an tabbatar da cewa wannan ruwan ya zama da kasa ba ba abin da zai hana a yi alwala ko a yi wanka da shi bil munasaba bayar da aka yi mako to malam an ce ai asali hakika an ce mani ba na jasa ba ce to ina ma'anar cewa kafirai mushrikai na jasa ne ba za su ga masallaci sai eh, dakin kaba ba aka ce na jasa ta kafirai ta kafirci najasa ce ma'anawiyatan la ainiyatan najasa ce shar'an ma'anawiyatan la ainiyatan aqida su ce ta ta zama haka ba yana nufin jikin su ya zama najasa bane in ya zama najasa in ya maka burodi ba za ka ci wasu gawanki domin ka iya taba tuba ba za ka yi ba sai gawanki wayannan duk ba abin da suke hanawa har take inna mazmukin kuna haram sai hukumiya ma'anawiyya laifin hainiya ba wai da ne ne na jasa in ka taba sai kai sai ga sai ka wanke hannun ba da shi ba din daga kai na Umar ya karbi salka ko kwano ko gowa ko roba ko buta ko bokiti daga wurin wata mace ba na fara yayi alwala قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع Rijalu, عبد الله ya عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوفرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا an karbo daga abdullahi dan wannan riwaya ta zo daga imamu malik daga nafi'u daga abdullahi dan umar shi kuma ya yake kana rijalu والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يجي الامر يا كفر ما كان مذهب baki ɗaya suna alwala a cikin tafki guda ɗaya baki duka sai malamai suka ce ana nufin cewa su suna yi sun cuɗanya kenan ko ko a'a suka ce a'a wa'ancan na gefe ko wa'annan na gefe ko ko a'a wa'annan su zofi su tafi wa'annan su zofi su tafi yadda al'amari yake kasancewa kamar kasan indiya na gani da idanu na babban masallaci haka ba bankuna ne ake da sai a sai a gina babban tafsi haka a cikin ruwa shi kowa zai zo na fi bayan alwala dama من ذا الله صلى الله عليه وسلم balagha al بلغ الماء كل yahmil لم يحمل duk sa'an da ruwa yayi yawa ya kai gora ko kuwa tulu ko kuwa kai wannan ah, wannan randa da suke yi kamar me bi ta kai biya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama na ba dan Allah ya sa ta fada yar da kisa ta fada hakki ba za ta kansa ba za ta saka ruwan ya zama ba za a yi amfani da shi ba in aka ce duk ruwan da najasa ta taba ba shi da sarki to mutane sai a waye gari ba ku sarki kenan dan najasar da ta taba duka ruwa za ta kawo ka zuba masa ko to ma'ana ruwa ta taba da ta sai ruwan ta ba za a taba samun sarki ba da arabi balarabe kawai ya zai tsari a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ki da shi da ya gama sai ce ku dai ruwa ku ra a ciki sai suka dai ruwa suka zuba a ciki sai wani ya farka to malamai suka ce mata da maza ko maza da mata suna alwala a cikin abu guda daya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba cewa haka da yiwu ba inda za a ce jama'a za ta zo ta yi alwala wannan yayi wannan yayi lallai ana cin alwala din daga ruwan alwala daga jikin ka ko hukun ka zai koma a ciki Lallai ka za ka shiga hannuna za ya shiga hannuwa zai shiga ruwan zai dau wani yana kai zai dau wani duk baya nuna cewa ruwa ya zama na jasa sai yi alwala da shi ma waɗansu ne cikin malaman malikiya na karshe su ne suke da tsanantawa a cikin ruwa a wurin alwala a cikin ruwa ga imamu malik da ga riwayar imamu malik daga abdullahi dan umar da ba mun ce imamu bukhari duk wanda bai san darajar imamu malik cikin ilimin bai san me ake ce na ilimi ba imamu bukhari duk sa'an da ya kafa babi farkon abin da zai bincika cikin da kansa har yana da riwaya daga imamu malik yana da riwaya daga imamu malik shine ita wannan riwaya ita ce abin alfahari yasa duk sa'an da ka karanta Imam Bukhari yace babu kaza in ka ya kawo wani hadisi ba na Malik ba ya da riwaya daga Malik a cikin wannan matsala in yana da riwaya daga imamu Malik a cikin wannan matsala da ita zai bude babu ce ke kamar yadda ke babu ru'in rajul ma amra'ati sai kawo yake haddathana Abdullahi ibn Yusuf at-Tirmidhi ke nan kuma wa'anda suka rawaito muwaffa قال أخبرنا مالك يسي إمام مالك يا باب الأباري دليل جوا عبد الله بن يوسف السنيسي الماجري إمام مالك عن نافي daga عن عبد الله بن عمر كما وان ake في silsila zahabiyya maliku مالك ibn ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الشهاب الزهري نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حكى في وانا إذا سلسلة ذهبية إذا تجدوا وانت نبي إنجل من أئساء من يمع لمن ke haka suke alwala ki ɗaya cikin abu nan kuma alwalar ta yi ba wanda yake bai yi ba abin da isa imam bukhari ya kafa dalili da wannan ruwa ɗaya da mutane suka yi alwala a ciki ba yadda za a yi a samu wannan ruwa kamar yadda aka kawo shi tilas sai an samu ana kana alwala din wani yana shiga yana kuma a ciki hannunka ya shiga hannuna ya shiga hannunka ya shiga amma duk da shi baya nuna cewa wannan ruwan ba za a yi alwala da shi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matar sun yi wanka a cikin koko ko kwano ko talka ko menene akwai alaman kamu a ciki ko abin da aka taba sawa a ciki kamar yadda ma ku wani tambaya to kwano ko kuwa kai abin da aka saka abinci a ciki ko tuwo ko menene aka dauke kuma aka wanke za a ga alamomin sa a ciki waye ce wannan ruwan ba ya da sarki wannan ruwan yana da sarki za a alwala za a wanka za a yi komai da باب صرف النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه to an mun shiga kuma wani babi babi da ke bayanin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala ragowa ruwan da ya alwala din ko kuwa a'a alwala ya yayi gabobinsa da ya wanke aka tara ruwan cikin kasa ko cikin kwano ko cikin menene aka zuba musu tun da wannan ruwa da aka yi alwala aka wanke gabobin alwala ba za ta zama najasa ba قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما أنا إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض جابر بن عبد الله كيما وانا حديث ينا نونا دواد أنت معي صلى الله عليه وسلم an karbo daga Muhammad dan Munkadir yace na ji Jabir yana fada cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahudi Jabir yana cikin sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ziyarce ya zo ya ziyarci Jabir dan ba da lafiya ya gaida shi gaisuwar mara lafiya wa ana maridu yace halin kasancewa na ni ba ni da lafiya shi Jabir kenan la ahsin ma'ana ya tsuntsa ya kuma baya hankalta al'amura yadda suke tafiya fatawabba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya alwala wa tabba alayya min wudu'ihi sai ya dauki ruwan alwalarsa ya zuba min haka jabir ya faɗa da sai malamai suka ce wa sabba alayya min wudu'ihi ai sai ya zuba ne sauran ragowar ruwan da alwala ya zuba ne wani suka ce a'a ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabobin ga masu karfi barkata shi aka tara aka zuba majabi yace sai ya farfaso yana hankaltar abin da abin da ake zai zo cikin kitabu sirri bi tafsiri ya malam ya fassara ya fayyace magana akan akan wannan hukunci dan malamai suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-ainu haqqun mai ta tabbatacciya ce to menene mai ta abinda ake ne sai mai ta abinda ake nufi da mai ta a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum haka Allah ya halice shi ko ya sani ko bai sani ba duk sa'an da ya kalli abu ya yi sai wannan abin yana da kyau lalle sai wata illa ta sami abin shi manzon Allah na zaune shi wani ya ya yi wani abin sai ce a ai za ka sa wani bai same shi barci ka sa masa albarka ke za tun muna san kanana ke sani abin da aka gaba mana kenan duk ba Allah ya sa wannan abin da ke Allah ya sa albarka ka karya mai kai kenan ko da kana da shi ko ba ka da to wannan irin mai ta sai da yau kana da shi ba ka sani ba duk ba Allah ya ga wannan abin yana da kyau lallai ke wata illa ta samu wannan abin to menene maganin wannan abin shine manzo Allah yake duk ba Allah ka faɗa sai ka ce Allah ya sa albarka ko kuma sha Allah kai ambaci sunan Allah da yake wala wala kar wala wala iz dakhal da jannata ka ko da ma sha Allah la quwwata wa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu to sai kaga a zo a samu mutum yana kwanci baya hankalta abin da yake ciki watakila wani ne ya same shi da mai ɗin abin ko kambun maka kenan ko mai ta manzon Allah ce alhayu haqqun mai ta wanda manzon Allah yake nufi ba mai ta ce warantar na tsofaffin unguwa da suke gama kurwan mutane ko a'a wa'annan abubuwa ne daga sihiri ko tsaki ko da menene da menene faduwa da aljanai amma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara sai da yi fara da shi ba sani ba yana kisa da gari wannan mota wannan mota tana da kyau sai Allah sanya albarka wannan abin yana da kyau sai Allah sanya albarka shi ke ka kaje mai kai kenan in kana da shi ba ka da shi ba ka ka kare ne Allah ya saka albarka to shi ne sai a zo a karar da mutum wani ba da lafiya to wanda ake kyauta zaton cewa shi ne ya same shi da mai sa'in al'aini irin wannan mai sa'in sai a bari ya wanke gabobinsa ko ya yi alwala ruwan da ya alwala sai a dauki a zuba mai shi ne maganin irin wannan aini da shi ne jabir yake ba mu labari manzon Allah ya zo ya ziyarce ba ni da lafiya har in ka rufe ni kan kuma ba na ba hankalta abin da kake faɗa sai manzon Allah ya yi alwala sai ya zuba min shaurar ya zuba min ruwan alwalarsa wasu malamai suka ce shaurar ragowar ruwan alwala wanda ke a'a ruwan alwalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya wanke gabobin su sarkata masu daraja masu albarka shi aka ɗauka aka kwarara majajin sai ke sai ya fanfado wannan hadisi yana bayyana mana cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa yake rayuwa tare da sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da wani mai masa aiki ba yahudi ana nan wata rana sai ba shi da lafiya sai manzon ya ji ba ummul masaji ai tana ai tana gyara masallaci a sai manzon Allah yana lura da ita wata rana sai aka waye gari kwana ɗaya gobe aka waye gari manzon Allah bai ganta ba sai ce yayi na wacce ne yaya ne yau ba mu ga wacce ba yadda da ai aiki da musu aka ja ka binne ma'ana su ba ta da kimar da za su ta sa har a ji a barin ba Allah da alaihi ba labarin sai manzo Allah ke dillu ne ala qabri wala ne illa ka binne a aka gwada musu daidai sai ai masa addu'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye da sahabbansa al'amari na ban mamaki banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahala mutum ya yi karfin halin wannan yayi da yake kan ba zai farka ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk kowa yana da shedani da yake zuwa yana saka masa al'amari sai ce suka ce hatta hatta ya rasulullahi yake hatta ana illa anna Allah a'adani alaihi fa aslama sai ni Allah ya rufa min asiri ya taimake ni a kansa sai musulunta bala ya amuru ni illa bil khair sai zama baya umurka ba sai da alkhairi wata riwaya illa anna Allah a'anani alaihi wa aslamu sai dai Allah ya taimake ni a kansa sai na kubuta daga barin sharrinsa ko yayi ba zai yi ba sai da jabir ya farfado farko abin da zai ce fa kuntu ya rasu rasulullahi sai ce ya manzo Allah liman al-miras wa zai gaje ni inna ma ni kalalatu kalala ce za ta za a ciki ne kalala ne zai zai gaje ni abin da yake cewa kalala shi ne in mutum ya mutu ba shi da uba ko ka to da ya faɗi haka فنزلت آية الفرائض سي أتتوكد آية تتجي بين الفرائض من غادي ma'ana jabir ya ga ba shi da lafiya me yi wane mutu ga shi da dukiya ba shi da uba ba shi inda same dan da manzon Allah اللهم الله ورسوله لا فرمت الا دمي زرقا haka sai na umar yake ka fa al umar ana ce ba za ka bana iyalin ka dukiya ka za ka yake in ɗaya ta aiki ki ne wallahu ya tawalla salihin in ko ba aiki ki bane dan me zan taimaka muku a barna باب الغسل والوضوء في المغفر والقرد والخشب والحجارة باب التي بيان الهلج والكجنب والكا هو الولاء a cikin misra al-misrabu wani abu ne da ake wanke zuba a ciki ko daga an sassake shi ne daga bishiya ko da ko ne ko roba ce ko kwano ne ko mene ne duk babban abu da ake wanke kaya a ciki ake wanke wanke ciki ko sai ake ake daure kaya a ciki ana ce ya alaka na aka zuba ruwa a ciki ayi wanka wankan jaraba ko wankan haira ko wankan bishi ko wankan musulunci ko wankan manaki duk wanka na musulunci su ne waɗannan wankan shiga musulunci wankan jaraba wankan haila wankan nifasi wankan juma'a sa'annan wankan mamaki, duk wanka ba ɗaya ce abu ɗaya ne a cikin musulunci duk wanka da ta faru a cikin musulunci in ka ɗebo ruwa mai tsarki ka kwarara jiki ka duk samu ruwa ta biya abin da ake so aiki ka yayi shaura kuma cika sawa kana son ka koyi sunna yaya ake yi ne in muka zo cikin kitabul muslim za a ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wanka za ku yi mamaki kuma har abada sahabbai suna bincike yaya alwala yaya wanka yaya menene hanyar da suka bi nan suka samu suka samu shiga haka imamu malik ya ce wannan karshen al'umma ba abin da zai gyara ta sai abin da ya gyara farkon ta wannan al'umma al'umma babu abin da zai gyara ta sai irin abin da ya gyara farkon ta lene ne ya gyara farkon ta ai ya zamo inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umir dan ka Allah madaukakin sarki bai halicce ka kare ka yin sallah awa ashirin da hudu ba in kai sallah asuba tun safe sai azhar mala'iku su kadai ne Allah ya halicce su banda wannan aiki ba sa yin komai dan akwai subaitul iz daga sama kullum mala'iku dubu saba'in ko kuma dai kana sai kai dan mulki ne sai ka binciki shugabanni waɗanda suka yi mulki annabi sulaimana annabi dawuda annabi yusuf annabi yusuf dai to da yawa muna karanta tarihinsa annabi yusuf to yi ta sa ya shiga gidan kurkuku kowa ya san cewa kurkuku ba ne shiga sai marasa mutum amma wannan bai sa ya manta da Allah ba wannan da ya sa ya manta da sakon da aka aika sakon da yake wajibi ne a kan ba da wa'ansu mazauna ko kuku sai suka yi mafarki sai suka yi tunani suka ce wannan mutum mun gashi duk abin da ake yi da ba baya ci ma'ana wannan yana da wani abin da yake ya bambanta da sauran mutane sai zai kai zai ce ni na yi mafarki kaza kaza kaza kaza kaza kaza na fi na bisa wuri inna naraka ina da to annabi yusuf sai ce la ya ji kuma fa amun kun zakani inna nabba'tukuma bi tawili qabla an yatiyakuma fa annabi ce zalikuma mimma allamani rabbi Allahu akbar ma'ana sai da ya jawo hankalin su sa'annan sai kama sai hada Allah madaukakin sarki ce ke a yi mu inna ko ila wa ku mu ne ba sai ce ila ma ko ci wa ala ilmin inni ba da yake zalikuma mimma allamani rabbi abinda ubangiji na ya gwada mini kenan bai tsaya na ba sai ce dan me ya saboda me saboda hanya ka bi ubangiji ke gwada maka inni taraktu millata qawli hanyar da nake shine inni taraktu millata qawli menene cikin aya la yu'minu billahi annabi Yusuf yana cikin kokoko amma bai manta da kira zuwa hanyar Allah a cikin kokoko bai manta ya kira mutane zuwa addinin Allah ba kuma da yake shi ya iya ba ko shi ne ba a duk abin da za ka yi ka kama mutane ka hada su da Allah madaukakin sarki ne annabi Yusuf yana cikin kokoko kenan gobe kuma aka waye gari annabi Yusuf ya zai zama azizu Misra ya zai zama shine sarkin Masar in aka ce sarkin Masar shi ke magana ta kare a lokacin babu wani babu wani tanayi tanayin juyin mulki babu wani tsoro babu fargaba babu neman kaza kaza a mulki ake yi sosai mulki ta tagariyar mulki sai da ya buga ya yi mulki ga ilimi ga mulki ga amanzanci ga kyau manzo Allah ne da na kai Isra'i da na je sama na kaza na ga annabi kaza sama kaza na ga annabi kaza da na je sama kaza sai na ga annabi Yusuf sai ga shi Allah ya ba shi rabin kyau tunda annabi Yusuf majma a cikin gida masu zargi za su shiru da shi saboda kyau sa'annan ga ilimi ga maifai duk suka faɗi amma karshen annabi Yusuf sai da zai koma ga Allah yake rabbi قد آتيتني من العلم من الملك ربي قد ne minan الملك ba mutum ya zo ya yi ikirari ya tabbatar cewa nan Ajiyar fi duniya wa al'afira. Kai ka kai kai ne majalisin al'amari na a cikin duniya da lafiya. Rayuwa ta gama ke nan, annabi yanzu da yake so, ya ci gaba da murki. ya ci gaba da zama duniya, wannan ba zai kama yiwuwa ba. Lau da matli da yake da mawa sanar sai kana son kujerar da kake ka dawwama, to da ana dawwama ai da bai so gare ka ko na wa'anda suka gabace ka tunda ba haka bane yawa sai ka in kana neman dawama ka ji kowa kai ne wanda Allah ya dora ma wahala fiye da kowa dan kowa abin da yake so mai yiwa ne ya samu wanda yana son kuɗi wanda yana son lafiya wanda yana son ilimi duk mai yiwa ne su samu kai da kake neman dawama mustahili ne ka samu duk wanda Allah ya dora ma neman abin da ba zai taba samu ba wane ne yake shi wahala annabi Yusuf ya zai gama yake fatir samawati wal an anta waliyyi fid dunya wal akhirah yanzu ne yake so ba mulki ake so ba yanzu ba jin daɗi ake so yanzu abu alfarma ɗaya nake wa wurin Allah توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين بعد an gama na yi يملكي na yi ilimin ba manzanci ga duk abin da ake ba dan adam ya ji daɗin duniya an tara masa yanzu ba wannan nake so ba Allah ka sa na mutu ina musulmi idan Allah yanzu wanda yake gudun musulunci musulunci ba kanka yake cika ba duk abin da kake rayuwa ne kake nema babu abin da yake musulunci kai duk abin da kake nema ko ka samu ko ka samu a kaddara cewa ka samu kai za ya zo ya rabu da kai ko ka rabu da shi ko ku zo ku rabu da juna ko ku zo ku rabu da juna to dan ne mutum zai je yana gadara da wani abin ga musulunci kana gani wai shine mutane ke gudu ga nan yana cewa da tawaffani musulman wa alhaqni bis salihin annabi Yusuf yana gidan kurkuku ga halin da ya kasance ya zo ya shiga cikin daura kenan da hali da ya kasance sa'an nan annabi Yusuf lokacin da ƴan uwan suka yi masa makirci suka zo ce la taqriba alaikum al-yawma yamshiru Allah suka saka shi cikin kaza suka saka wata rawu bi kamalin ba da rahima ma'adudati suka saka shi cikin rijiya babu makirci da suka yi masa da Allah ya je ya dora shi Eh, me suke tsammani zai yi duk wanda ka wahalar ya bai samu ba a da zai ma sai ya rama ko ya daina inda kai haka yi sai ne yayi malaman zamani da masu hafara suka sa masu mulki aka wahalar da shi aka sa har cikin ko ku amma lokacin da aka zo ya samu dan aka samu tsarawa aka ce me kake gani me kake gani cikin wa'annan a je a wa yace ai malamin ne malamin A ga kama su aka da tsori ko aka tsanin mutane ka dan kan samu mun ka da mun labari ko wai kuma kalori ba su fahimta ba suna yin mun abubuwa ne ba su iya ba in aka kama ba ka daure ni ko ko aka tsanin mutane ka yau haka annabi yusuf ya ce la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Quraiza babu wahala da basu bashi ba da ya zo ran ya zo Allah ya bashi iko ya kama Makka ya tara su duk yake ne kuke tsammanin za a yi musu suka ce dan uwa ne dan dan uwa kaza kaza yake kuke ka Allah Allah ya kuke ka ba komai an ya ce to abubuwan da ake cewa shi ake cewa ke mafi zalika sabiyata na fasin mutarafi amma ba alhaku mutarafi ba wa fi zalika sabiyata na fasin mutarafi ai wal kuma ko ko ko kwano ko kwano ko gora da ake zuba ruwa a ciki wal hakaji da katako wal ijarati ko na dutse wa'annan abubuwa duk ana tsaftace su ne su zamo irani ko faɗi ciki za a zuba ruwa ana wanka ko ana wanki ko ana alwala shi ne yake bayanin babin da ke bayanin cewa ya halatta ayi alwala ko wanka ko wa'annan abubuwa قال حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن حدثنا عبيد عن انس قال حضرت حضرت الصلاه وقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقصد من حجاره فيه ماء فسقر المقصد ان يبسط فيه كفه فتوضا القوم كلهم an karbo daga ana Allah ya kada ke ce sallah ta faɗi lokacin sallah yi mutane suna so su yi alola wanda su ke duk sai yi alola waɗanda suka zama gidajen su na nesa sai suka kawo ba su samu ruwa ba ba su samu isasshen ruwa ba da utiya ba ne sai aka fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ne sai haka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da ruwa ke ciki fasa kuwa zai zabo wannan abin sai zamo ya yi kankani saboda kankanta da har hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya shiga yaya za a yi wannan al'umma duka alwala فتوضا القوم كله كما قال قوم من الله صلى الله عليه وسلم wannan yana nuni ne irin wancan aji wancan hadisin da yake manzon Allah ya saka hannunsa dan ga shi yake wani bakin kwalatai yayi kadan Allah yana babu sa hannu kuma yayi kadan kenan to yana nuna cewa albarkacin hannu ya tun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ruwan ya yawa ya yawaita dukkan su kai alwala aka ce kana tsammanin su kai nawa yake su yiwa su kai mutum 70 ko 80 قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة أكثر هنا وليتي لك 80 زوا قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدره فيه ماء فغسل يديه ووجهه ووجهه فيه ومج فيه an karbo daga an karbo daga buraida an karbo daga burai a ya karbo daga abi burda daga abu musa al ya ce manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa aka kawo koko ko kwano a cikin ruwa na ciki ya يديه sai wanke hannayensa da fuskarsa wa majjafi fihi nan da ya kokura baki sai ya tobe ruwan da ke bakin sai ya fesa a cikin wannan ruwa kamar yadda hadisin da ya gabata Mahmud bin Nabi yake faɗa حدثنا احمد بن يونس وانا نونا سوى inda a ce na jasa ce yaya manzo Allah zai sake kuma sai ka maka ko ko zuba ma wani to sai wasu malamai suka ce wannan hukunci ya ke ban ke fa wannan hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake ma wannan dan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'ummar manzon Allah har ana da kaza babu sama da sayyidina Abubakar ba aka bai masa haka ba bai taba yi mu mutane haka ba to ko menene ma zai je dawo dan ruwa ya taba ka sai ya sa ya zama na jasa ba zai sai ya zama na jasa ba abin magana shine to ruwan da aka yi farki ma'ana kai alwala da ruwan ai kai tsarki ke ruwan da aka yi ko zai zama yana tsarki shi ne bukhari yace ruwan da aka saka a sawaki ta karan jiya karatun da muka yi ina ba aka saka a sawaki ce ai a sawaki abu ne da ake sarki da shi shi kuma aka tsarka ke shi ruwan da aka saka shi abin da ake da shi na hukunta sai ko قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجنا له ماء في دور في دور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه ومن شيء حديث الليل فاتا قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبي الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يغرب في بيته فأذن له وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين يخص رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله أخبرت عبد الله بن عباس وقال أتدري من الرجل من الرجل الآخر قال قلت لا قال هو علي وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بعدما دخل بيته واشتد وجهه واشتد وجهه أريقوا علي من من خلق قرن لم تحلل أوكية أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس وأجلس في نسبة لحفصة وأجلس في نسبة لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم صفقنا نصب عليه من تلك الفرص حتى كفك يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى النار. ولا ولا حديث يا رويل على nuna bayani yanzu gida a ɗakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tsakanin iyalansa menene yake faruwa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mai cewa